Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. To jama'a barkan ku da asuba Aliyu Mustapha Sakwato ne daga Washington. shugabannin kasashen afirka ta yamma suna barazanar cewa za su fayi amfani da karfin soja su cire shugaban gambia ya haya jami daga kujerar shi ta mulki idan yake sauka a watan janairun sabon shekarar nan da zamu shiga allah yadda bayan kayan da ya sha zaben da aka gudanar can kasar a kwanakin baya a jiya juma'a ne shugaban kungiyar tattalin arziki ta afirka ta yamma wato ecowas marcel de souza yake ga manema labarai cewa kungiyar kasashen ta afirka yanzu haka ta riga ta girka sojoji da yawa da za su yi wannan aiki idan hakan ta waje ba shugaban na ecowas ya ce sun gita shi shugaban na gambia wa'adin ya sauka daga mulki a ran 19 ga watan janairu idan ba haka ba kuma za a tura ita wannan rundunar soja din ta je ta yi abin da su zai kira cika aiki domin biyan bukatun mutanen wannan ƙasa ta gambia da su zai ce kungiyar ecowas ta zaɓi ƙasar senegal domin ta aiwatar da shi wannan ƙudurin na mamaye gambia da soja domin ita gambia ita ce ta zagaye ɓangarori har guda uku na gambia daman kuma senegal tun baya ba ta nuna cewa za a iya amfani da karfin soja domin kawar da wannan shugaban na gambia idan duk sauran matakan da aka dauka ba su biya bukata ba shi dai yahaya jami wanda ya share shekaru 22 cure yana mulkin gambia a can da ya yi na'am da cewa lalle ya faɗi a zaben da aka yi to amma mako ɗaya bayan wannan kalamin ya dawo ya janye matsayin nashi ya ce bai yarda da zaben ba saboda a cewar shi wani magudin da ya gano an yi yasa yana ta babu cewa idan shi wanda ya kada shi din adam baro ya kada shi din wani faifan bidiyo na kungiyar isis da aka sako jiya juma'a ya nuna mutumin nan da ya amfani da wata babbar mota wajen kai farmaki ranar litinin da ta wuce a jamus yana magana yana kira akan a ƙara kami wajen kai irin waɗannan hare-haren akan ƙasashen turai yanzu haka hukumomin jamus din suna kokari su gano idan shi wannan matashin mai suna anis amri dan shekaru 24 da haihuwa wanda a jiya juma'a ne 'yan sandan italiya suka bindige shi a lahira ko yana da aiki wato yana aiki ne tare da wani rukuni na mutane ko kuma idan shi kaɗai ne yake tsaye kan kafafunsa wajen kai irin wayannan hare-haren babban lawan gwamnatin jamus peter frank ya ga manema labarai a berlin cewa samfurin yatsu da aka ɗauka su nuna cewa lallai shi wannan saurayin ne ya kai wancan farmakin na ranar litinin wanda a cikinsa mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu wasu hamsin da shida suka ji rauni to amma jami'in ya ce ko kusa ba wai an kai kashin binciken da ake gudanarwa ba ne ita ma shugabar jamus na angela merkel ta ce yanzu hankali zai juya ne wajen farautar sauran mukarrabai idan akwai su masu hannu a wannan farmaki To muna baku labaran duniya daga nan sashen wasu murya Amurka ne a Washington DC. A wata kuma mai alaka da wannan hukumar binciken laifuffuka ta Amurka ta FBI ta so jan kunnen ma'aikatan tsaro a duk faɗin Amurka din cewa ƙungiyar ta ISIS ta himmatu wajen kira da aka gigan hare-hare a kan majami'un cocina da dai sauran wurare da mutane suke taruwa domin morewa hidimomin ibada da shagulgulan ƙarshen shekara da ake ta haramar a kusan ko'ina a duniya. shi wannan jan kunne ya zo ne jiya jiya juma'a bayan da ita kungiyar ta isis ta lissafa wasu cocinan krista a shafukanta na duniyar gizo wanda ta ce mai yiwuwa ne ta afka musu da hari to daga yadda hakan ne kakakin fbi din andrew ames ya gargaɗi mutanen amurka da cewa kowa ya zauna a cikin kulawa da kuma lura da abubuwan da ke faruwa zagaye da inda suke idan kuma an ga abin da ba a munta da shi ba sai a yi sauri a sanar da hukuma bacin ran da wasu kasashe da kungiyoyi da mutane suke da shi game da abin da suke gani kamar tafiyar ne da gwamnatin barack obama shugaban amurka yake yi game da batun gidajen da isra'ila ke ginawa a yankunan falasinawa ya karu matuka jiya bayan da amurka ta yi abin da ba saban ba ta keɓance gefe ɗaya ta ƙi ta saka kowace irin ƙuri'a abin da ya ba da damar aka amince da ƙuri'a da aka jefa na la'antar isra'ila a zoron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba mu da karfin zuciya jefa ƙuri'ar soke wannan kuduri in ji ben roots mataimakin babban mashawarcin shugaban amurka kan harkokin tsaro rod ya ce duk da shekarun da amurka ta yi tana goyon bayan isra'ila irin wannan zaman gwamnatin ta isra'ila tana ci gaba da yin banza da damuwar da amurka ta sha nuna mata game da wani al'amarin na gine-gine da mamaye yankunan falasina da isra'ila take yi tun shekarar 1967 wato kamar shekaru 50 da suka wuce jami ya ce a yau akwai irin wani gidajen kamar dubu casa'in na yahudawa a bangaren gabas na kan iyaka da ita isra'ila da kanta ta girkata ta ya ce ba abin da ba mu yi ba abin da kawai muke da tabbaci a kai shine abin da muke kokarin mu yi din ya ci tura ba a samu abin da ake so ba wannan matsayin da amurka ta dauka jiya ba a daɗe ba nan take ya fara shan mummunan suka daga isra'ila da masu goyon bayanta na dukkan manyan jam'iyyun siyasa amurka da ke nan wanda musamman suke cikin majalisar wakilai ta amurka har wasunsu suna bayyana shi da cewa mataki ne na cin amana a bangaren ita amurka kenan ta yi wa isra'ila jakadan isra'ila da ke can majalisar ta ɗinkin duniya dani denon wanda ya bayyana matakin na amurka da cewa abin kunya ne shi ma ce isra'ila wato ta sa ran za ta samu ɗaurin gindin amurka kamar da ta saba samu ta mutanen nan guda biyu da suka sace wani jirgin saman fasinja na ƙasar libya sun mika kawunansu ga hukuma bayan da suka juya akalar jirgin zuwa ƙasar malta inda kuma suka saki dukkan mutanen da ke cikinsa a cewa firaministan malta din joseph muscat a sakonnin twitter da ya ta cillowa prime minister din ya ce barayin jirgin sun saki kashin ƙarshe na mutanen da suke garkuwa da su dab kafin su sa wato su mika kansu ga hukuma a can sun fara sakin mata da yara ƙanana ne kawai kafin ta su ce kowa ya tafi abinsa kawai yan sanda sun ce sun samu gurnitu guda biyu da kuma wasu bindigogi a cikin jirgin ko da shi firayim muska ɗin ya ce binciken da aka gudanar daga baya ya nuna cewa makaban na jabu ne hakun firaminista ɗin ya tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike akan satar jirgin da farko wannan barayin sun so su je birnin rome ne na ƙasar italiya amma daga baya aka gaya musu cewa jirgin baya da isasshen man da zai kai shi can rome sai suka je to a je malta ministan harkokin wajen libya tahir siyale ya ce barayin jirgin magoya bayan tsohon shugaban libya ne marigayi ma'amar gaddafi kuma su nemi mafakar siyasa a can malta ko da yake muscat shi firaministan malta ɗin kenan ya musanta hakan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da wani ƙudurin da amurka ta jagoranci rubuta shi wanda ya nemi a ƙaƙaba sudan ta kudu takunkumin karya mata tattalin arziki da kuma hana wa ƙasashen duniya sai da mata makamai ƙudurin ƙasashe bakwai kawai ƙudurin nan ya samu yayin da ƙasashe takwas suka keɓance suka ƙi jefa kowace irin ƙuri'a ƙudurin da yana buƙatar samun ƙuri'u aƙalla tara kafin a ce an amince da shi kuma ba tare da wata ƙasa ta hau kan kujerar naƙi kansa ba kasashen da suka ƙi su jefa ƙuri'a kan ƙudurin sun hada da rasha da china da japan da malaysia da venezuela da kuma kasashen afirka guda uku angola masar da kuma senegal jakadiyar amurka a can majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka bata ji daɗin kasa ƙudurin ba abinda ta ce ya ɓata musu rai amma kuma bai ba su mamaki ba amurka tare da goyon bayan faransa ta gabatar da hujjar cewa kudirin idan an amince da shi da ya taimaka wajen da kwararren matakai zuwa cikin sudan din ta kudu amma masu hada da kudirin sun ce amurka ta manta da kalaman da shugaban ita sudan ta kudu ɗin sarfa ke kwanan na a jawabin da yi wa majalisar dokoki inda yake kira a zauna a tattauna tsakanin bangarorin da ke jayaya da juna abinda kasashen suka ce ya kamata a bai wannan kiran dama a gani ko zai amfani To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. kitne sapne kitne arma laya कभी आओ ना बैठो ना यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ मेरी अंधेरी है तन्हाइया कोई दिया तुम जला दो ना अपने कितने अरमा लाया हूँ मैं देखो ना देखो ना जू हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है जहां में बहुत कमी है अरे हर तरफ जहां भी पलक थमी है प्यार की जहां में बहुत कमी है बेरंग है ये मेरे रात दिन तुम रंग कोई मिला दो ना To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Ga dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga iyalan Alhaji Haruna Ibrahim Rabbunallah muna taya su murnar daurin auren ɗiyarsu Halima da angonta Ashir Jajere. wanda ake yi yau asabar din na babban masallacin juma'a na garin jos da ke jihar plateau da fatan allah ubangiji ya sanya alheri ga wata ɗimbin gaisuwar nan tare da fata alheri zuwa ga iyalan alhaji aminu dan juma jafar darakta a ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare ta jihar kano muna ta su murna auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar 24 ga wata da karfe 11 na rana a masallacin ali ibn abu talib da ke dangiran about titin zaria a kanan dabo 'ya'yan nasu da ake aure yau su ne jafar aminu jafar abba tare da amaryarsa amina murtala sa'id sai umar tahir suleiman tare da amaryarsa fauziya suleiman jafar sai kuma ismail faruk labaran tare da amaryarsa aisha bayero jafar allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗan bangai suwa zuwa ga 'yan uwa da kuma iyalan a wato atta umatan muna taya su muna ɗaurin auren 'ya'yansu da su kuma za a yi rana asabar mai zuwa wato 31 ga wata kenan da fatan allah ubangiji ya sanya alheri muna mika ɗimbin gaisuwa ta fata alheri ga iyalan malam abdulkarim ɗayyabu su ma muna taya su murnar auren 'ya'yansu wato rufaida abdulkarim ɗayyabu da angonta burhanuddin inuwa gaya wanda ake yi yau asabar dina 24 ga wata da karfe 11 na rana a masallacin juma na umar bin khattab da ke daura da shatalantalan dangi a titin zare da ke kanan dabu wato daidai inda ake auren 'ya'yan iyalan alhaji aminu dan juma jafar allah ubangiji sanya alheri kuma ba da ikon halarta muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga malam isa ahmed baba shi ma muna tashi muna auren diyarsa sumayya isa ahmad da za a yi a ranar asabar mai zuwa wato 31 ga wata da karfe 11 na safiya ko kuma ce da rana kenan a fadar mai martaba mai potiskum da ke garin potiskum a jihar yobe da fata laubangiji ubangiji ya ba da ikon halarta amin sannan kuma muna so mu miƙa gaisuwa ta taziya zuwa ga iyalai da kuma 'yan uwan mustapha adamu jajira wanda allah ubangiji masa rasuwa a cikin wannan mako tare da fatan allah ya ji kansa musamman a gaisuwa ta musamman zuwa ga kaninsa sagir adamu jajire muna taya jajen wannan rashi da muka yi allah ubangiji ya ji kan mustapha ya sa ya huta. gaba sai ɗimbin gaisuwa daga filabar ya huce zuwa ga alhaji shehu da daciya da uwar gidansa amina da hafsat da kuma fatima da ke unguwar dilimi a jos jihar platin najeriya da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga comrade bishir dauda da iyalansa sai alhaji garba aliyu dan buram din jalam tare da alhaji muhammad sabo turakin ɗaya da fatan kunanan lafiya gaisuwa ta musamman zuwa ga dr mustapha inuwa sakataren gwamnatin jihar katsina tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga bala abdullahi na hukumar custom a filin jirgin sama nan dai a zikwe da ke abuja nigeria sai gaisuwar malam dukka Buba bukuyum a jihar zamfara tare da alhaji aliyu ubayo alkaliri dan madama alkaliri na hukumar customs a lagos da mai ɗakin sa hajiya zainab da kuma ɗiyarsu zainab da fatan kunanan lafiya muna mika ban gaisuwa zuwa ga abubakar kalajanga jalingo sai gaisuwar taya murna ga ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku bisa ƙarin girman da ya samu allah ubangiji ya sanya alheri gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu dumbulwa na gidan kurkukun bauchi da iyalansa muna ta shi muna lambar yabo da ya samu da fatan allah ya kara daukaka ga bin gaisuwa zuwa ga acgp md na ta'ala a benin jihar edo sai csp john musa adamu a gidan kurkuku na bauchi tare da master warrant officer bala yusuf mai ritaya rafin makaranta a bauchin yakubu sai saje ibrahim garba dan zuru bata Italiya ta 271 a Yola a jihar Adama tare da Kabiru mai nama Mami Market da ke Yola a jihar Adama dukkan ku da fatan kunanan lafiya. ɗan gaisuwa zuwa ga hajiya hawa lawal madaki a baucin yakubu muna gaishe ta da mijin nata kuma da 'yan uwanta irin su hajiya rukayya da mijinta alhaji Abdurrahman, sai hajiya lami babba da hajiya lami karama sai hajiya goshi da baba idi da matarsa hawa sai yayansu baba ko 'ya'yansu ne take nufin sanyawa nan da baba karami da sadiya da mahaifiyarsu hajiya ma mama muna musu taziyar wansu da ya rasu wato alhaji baba allah ji kansa da rahama a dukansu a fatakwal kenan a jihar rivers a jos muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga hajiya furera da hajiya inna da hajiya mama sai magaji da ibrahim da murtala da jamilu da abubakar sai baban gida da yayan su hanan aslama haidar zibebi sai wato muna yi musu taziyar rasuwar mahaifinsu unguwar rogo da ke jos allah ubangiji ya jikansa ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga hajiya azumi da mijinta alhaji baba unguwar na'ibawa a kanan dabo da yaran su gaddafi da mubarak da babau sai halima da nafi mamada da khadija da fatan suna nan lafiya kafi kafi Acabas de que ar... ibrahim wanzam kwankiyar yankin karamar hukumar darazau a jihar bauchi sai alhaji sani ahmed riman toro tare da alhaji aliyu mai adashin gorimi a jos muna mai kaɗan ban gaisuwa zuwa ga babayo jonka unguwar karofin madaki a bauchin yakubu sai alhaji sani aliyu daraktan mulki na majalisar karamar hukumar maru a jihar zamfara tare da iyalansa muna mai kaɗan ban gaisuwa zuwa ga alhaji murtala mai mangyaɗa, kwanta gora a jihar niger sai muhammad awa suleiman na gidan gidan jihar jigawa tare da magaji muhammad tsoho azare a baucin yakubu ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga suleiman salis smash sai ibrahim jibrin karaye sardauna a bare huce tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga garmu alwalin facebook birniwa a jihar jigawa da iyalansa da fatan kunanan lafiya kalau ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga dr usman ahmad na asibiti haƙuri a bauchi sai jamilu ibrahim umaru tare da umar adamu girbo sai kabiru tike ƙauren facebook muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ɗan amar na bauchi da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida mainan bauchi alhaji muawiya harisano da iyalansa da fatan kunanan lafiya kuma ga gaisuwa zuwa ga malam uba direban dangote a magamar gumau a jihar baucin yakubu sai abdullahi kafa ba takalmi da ke bauchi tare kuma da alhaji musa mai nama na babaldu a jihar jigawa da fatan kunanan lafiya. कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो तोहे देखूं तो लागे ठेस रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो masu sauraro za mu da sa'a cikin shirin namu na yau a nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a kasance lafiya. हर गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार कैसा तूने भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे हरी हो गोरिया कहाँ तेरा भेस रे गोरिया कहाँ नीचा नाचिया के द्वार मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार To da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To Mahmud ɗaruruwan 'yan ƙasar Siriya da yawa sun dawo Aleppo jiya garin nan da aka kwato daga hannun mayakan ISIS domin su duba gidajensu da suka bari baya a lokacin da ake yaƙi din. an ce mutanen da suka dawo sun dawo sanye da manyan kaya domin sanyi kuma sun shiga cikin unguwanni da yawa da aka daɗe ba iya shiga saboda hatsarin da ke tattala a cikin aleppo din suna duba kayayyakinsu da suka bari waɗanda suka warwatse an ce wasu rabonsu da gidajen sun fi shekaru biyar sannan hukumar da makaman nukiliya ta duniya ta ce wato ta sako wasu tarin takardu da ke nuna abubuwan da suka faru masu alaka da yarjejeniyar nan da aka kula da iran tun shekarar 2015 wato tsakaninta da kasashe dangane da kokarinta na kera makaman nukiliya wannan takardun da aka sako jiya an sako su ne tare da wata doguwar wasiƙa da ta fito daga babban shugaban hukumar kungiyar kasashen turai wato shugaba kai zamu ce wato frederica mugeri wacce aka ce ita ce ta ba da umarni a sako wannan takardu din ko da yake ba ce ga dalilin da yasa aka sako takardun ba amma an ce wasu daga cikin takardun wato tun shekarar 2016 eh, din nan a farkonta aka rubuta su ana kwana goma kafin ita wannan yarjejeniyar ta fara aiki to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya